assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis goma ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ad a assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin a kitabin tauhid ko kuma kitabul muqaddima a inda malam yake kawo mana hadisai da ayoyi a sarai na manya-manyan sahabbai da malaman farko na musulunci dangane da abin da ya shafi ilimi <coughs> da kuma abin da ya shafi ɗalibai da ɗalabta a inda muke ƙarƙashin babi na sha biyar babin fishtinabil Hawa, babin da ke bayani dangane da nisantan son zuciya a cikin al'amarin rayuwa baki ɗaya musamman inda son zuciya ya fi shiga ya illa shine cikin abin da ya shafi ilimi na addini ba don komi ba sai don a nan zai zama an saka addinin mutane cikin haɗari ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa malam ya yalwata harshe a cikin wannan babi kuma kafin nan muka zo da ƙarin bayani don gane da hadarin da son zuciya yake ɗauke da shi allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin wannan muzakkira za mu tashi inda mala ya ce awwalul iqabat fi tariqid da'awa hukuba na farko da malami ko ɗalibi yake faɗawa. a tafarkin da'awa shine ittiba'ul hawa bin son zuciya idan dai har ya zama da'iya wanda zai zo ya ce zai kira mutane zuwa ga Allah zai aji manufan Allah da na annabi manufan addini ya koma manufan shi da ra'ayin shi to ƙuban farko ya hau kan shi kuma ya hau kan al'umma kuma addini ba inda zai je da irin waɗannan abubuwa da suke shiga cikin al'amarin addini da rayuwar al'umma na son zuciyan wani ko wasu 'yan tsararru waɗannan bayanan suna da yawa sai dai bayan da muka gama wannan to za mu ci gaba da karatun darimin a tsakiyar bayanan da malin yake yi to za mu zo da sauran bayanan don su daidai kowane abu a aje shi a mahallin shi za ka zo ka ji irin abin da malami suka zayyana daga nan ne za a gane matsalolin da al'umma suke ciki a yau ba abin da ya haifar da shi sai son zuciya kawai allah shi kyauta mahalai ce innal hawa kun ga son zuciya ilahun yi ubadu min dunillah abun bauta ne da ake bauta ma wanda ba allah ba da son zuciya da lata da uzza da habalu da manata to ɗaya ne mutumin da yake bauta mu gunki yana tsafi yana shirka da kai da kake bin son zuciyarka a cikin al'amarin addinin Allah duk ɗaya kuke jama'a kuna gane wannan da kyau ku kamata ya addini ya rika saitin ka mai addini ya ce ba abin da son zuciyanka ko abin da zuciyan wani can take tsara mashi ba so da dama mutane sukan ɗauki in abiye masu daidai to wannan shi ne an bi Allah in ya saba masu to kuma wannan ba Allah ba ne shi ne son zuciya kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu mai wa abin da malamin da yake son mu yi idan muka yi sai ce kaga wannan shi ne adalci wannan shi ne musulunci me yasa mai yiwa abin ya dace da abin da shi yake so abin ya yi mazucin shi daidai to sai a auna a ga abin da muka yi mai ɗin ya ji daɗi ya yi daidai da abin da allah yake so da annabi in a to yana kan shiriya in a'a to ya bi son zuciya sai muka zo sai muka yi wani abu sai ya ji bai ji daɗi ba duk yadda za a nuna mai ya ƙi yadda sai aka duba abin da aka yin ya dace da abin da Allah yake so da annabin shi to shi mai bin son zuciya ne kuna fahimtar wannan dan adam da zai zo ya rika nuna cewa an aka yi kaza shine ya daidai da abin da musulunci yake so kuma ya daidai da abin da al'umma za su yaba su goyi baya amma fa in ya saba matsarin Allah ku shine ittiba'ul hawa ma'ana abin da ya daidai da ra'ayinka na zuci shine shari'a to kenan ashe ba Allah da annaba kake bi ba kana bin abin da ranka ne ma daɗi amma kana amfani da addini domin ya daidaita maka abin da zuciyar naka yake so to duk wanda ya san wannan sai fahimcewa son zuciya wani abun bautawa ne da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa ma taraka tariq al-mustaqim mala yace ba za ka taba ganin mutum ya bar hanya madaidaiciya ba man tarakahu ga wanda ya bar hanyar duk wanda ka ga yana kan hanyar ɗa'a, an jima kuma ka neme shi ba kan wannan hanyar yake ba kun gano wannan da kyau ga abin da Allah ya ce shi kuma ya koma yana nashi daban to ba abin da ke ɗauke mutum daga wannan hanya na kwarai, kun gano wannan illa li annahu taba'a hawahu ba abin da ke kai shi zuwa ga wannan taɓewa sai dan ya kama bin son zuciyan shi ne ya haifar mai da wannan bala'in kuna gano wannan duk wanda kaga ya ɓata. amma a da yana kan hanya madaidaiciya to ba komi ke haifar da wannan ba sai bin son zuciya mala ya ce wa hawahu imma an yabka dalan mala ya ce to kaga son zuciyan da ya ja mutum har ya bar hanya madaidaiciya ya koma wani abu daban to ko dai wannan son zuciya ta bai shi cikin zunzurutun bata ya zama batacci ya ta tafiya a kan bata ya raye cikin bata ya mutu a haka a tada shi a gayyan batattu au shaqiyan ko kuma ya zama shaqi duk abin da yake tunanin zai samu ko zai zama sakamakon zuciyar ga inda ta tsara mai cewa in ka bi kaza to akwai ɗaukaka akwai matsayi akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai allah maraukin sarki ya raka shi a haka to amma kuma sai ya ƙare rayuwar a matsayin shaƙi marishin arzikin lahira auta isan ko kuma ya kasance taɓaɓɓe duniyan ta samu sai duniyan ta zame mai ƙuba arziki yake nema sai arzikin ya samu arzikin sai ya zama mai bala'i duk abin da yake nema sai wannan abin allah maɗaukin sarki ya amfani da shi kuma wajen azabtar da shi kuna gane wannan da kyau ko? aw yabqa musahiban fajirin ko kuma yana neman ya zama wani abu ko ya samu wani abu wannan ya sa ya bi son zuciyan shi ya watsi da umarni ko hani na Allah to in Allah madaukin sarki ya tashi mai uquba sai ya hada shi zama da fajirai kun gano wannan Allah ya janye salahan bayi tare da shi duk wani fajiri sai ga ya koma ya hada kai da shi ya joni da shi to wannan ukuba ne na kusa da Allah madaukakin sarki yake ma mutumin da ya bi son zuciyar shi sai ga duk wani fasiki duk wani azzalimi duk wani macuci duk wani marshin gaskiya duk wani mara mutunci sai ga yana goyon bayanka kuma yana tare da kai to wannan wata ukuba ce da Allah madaukakin sarki yake ma waɗanda ke bin soye-soyen zuciyarsu aw abdan li agniya ko kuma ya koma ya zama bawan wa mawadata kullum yana bin su yana sa ran ai za su yi mai kaza kun gano wannan da kyau ku abin hannunsu yake nema har ɗan mutuncin da yake takaman yana da shi ya koma ya tsiyaye bai sani ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wajen bin son zuciyan shi don neman ɗaukaka ko wani matsayi ko wani martaba a rayuwar duniya au muta'alliqan bi sura ko kuma a bar shi yana rataye da sura ma ma'anar sura hona shine kullun in yana sa a ce shi mai kuɗi ne to kullun ya dinga zuwa yana siyan kaya kenan yana sa a ce shi mai kuɗi ne ko are-aren kaya kuna gano wannan da kyau ku in ko malanta ne an rika mata sojan gona kenan dan a ce shi kaza ne dan a ce shi kaza ne dan a ce shi kaza ne ai ta mai azaba akan haka ga dai shi ya shiga cikin tsoron kuma sai Allah maɗaukin sarki ya hana al'umma yadda da abin da yake so a ce ɗin shi ne in mai kuɗi ne kullum sai dai su rika mai dariya suna ce mm kwana dai akwai san a ce mai mai kuɗi kaga ya surantu da suran mutanen amma zukatan mutane kuma Allah maɗaukin sarki ya hana masu su yadda da matsayin da yake son ya samu in malanta ne in sarauta ne in siyasa ne ko ma dai menene jama kuna fahimtar wannan to wannan ukuba ne ɗaya bayan ɗaya da Allah madaukin sarki yake ɗauka yake ma duk wanda ya shiga harkan da'awa da son zuciya ko Allah madaukin sarki ya bar shi a bata ina cikin ruɗu. ko ya zama shaƙi abin da ya je nema bai samu ba ko ya samu abin ya zame mai azaba ko gan shi kullum tare yake da fajiran bayi salihai mutanen kirki kuma sun janye jikinsu ko kuma ya zama bawan mawadata kullum yana yawon bara yawon maula yawon bambadanci ko kuma a bar shi da sojan gona a cikin harkar kuma abin da yake tunani yake hasashen ya samu abin ya ƙi samuwa aw mutalazzizan bi fujurin ko kuma ya rika jin daɗin fajirci da yake yi kun gano wannan da kyau ku in yi zagi in yi cin mutunci in yi habaici in yi rashin ɗa'a da ladabi da biyayya sai ji daɗi a ran shi iyakan abin da zai iya kenan ya ji daɗi da zai yi wani abin da yake biyayyan Allah ne sai Allah ya haramta mai jin daɗin wannan abu kun gano wannan da kyau ku in ba fajirci yayi ba mun gano wannan da kyau ko ba zai taba jin daɗin rayuwar shi ba in ba tsiwa da rashin kunya yayi ba ba zai taba jin natsuwa ba yana daga cikin ukuban da Allah madaukin sarki yake wa duk mutumin da ya sa son zuciya cikin al'amarin addini inda zai salati ko ya tasbihi ko ya katin alkur'ani ko ya umarni da kyakkyawa ya hana mummuna zuciyar shi ba za ta nasu ba amma da zai ci fuskan musulmi ya wulakanta musulmi ya tozarta musulmi wanda Allah madaukin sarki ya hana aima musulmi wannan المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا ولا غاسن النبي ya faɗa zai take wannan in ya cin mutunci na ganin bukatan shi ta biya to zai ji daɗi hankalin shi ya kwanta to wannan ukuba ne da Allah madaukin sarki yake ma mai bin son zuciyar shi kuna gano wannan da kyau jama'a to sai ke cewa au muntakisan ala aqibihi ko kuma Allah madaukin sarki ya juya mai al'amarin sabanin yanda ya sa tsammani kullun ya rika baya baya la ya ariful masjid kaga al'amarin sallah da zama a masallaci bai dame shi ba mun gano wannan duk abin da ya kamata Allah ya daga matsayin shi akai za ga ba zai iya yi ba ba shi ba na filfili ba shi ba tare da jama'a ba shi ba sallan jam'i ba shi ba sa'a na na azumi da sauransu duk wani abin da zai sa ya samu matsayi da ɗaukaka a wajen Allah kun gano wannan da kyau ku sai Allah maɗaukin sarki ya hana shi wannan sai a haɗa shi da amilatun nasiba ku kallo wannan da kyau duk wanda ya sa son zuciya ku sai Allah maɗaukin sarki ya saka cikin uquba da bala'i na waɗannan ababe ko kuma duka walal ƙur'an za ga bai damu da ba alqur'ani haƙƙin shi ba walal hidaya bai dami ya shiryu ko al'umma su shiryu su samu matsayin da ya kamata su samu wajen addini da rayuwa ba ba abin da ya dame shi da wannan wala tariqal janna hanyar da ake bi a tafi zuwa ga aljanna za ga ba abin da ya dame shi a kan wannan qala subhanahu Allah maɗaukin sarki ce wala tattabi'il hawa kai dan adam ka shiga tetayinka kar ka sake ka bi son zuciya yudillaka an sabilillah wannan bin son zuciya sai batar da kai daga hanyar Allah ga inda Allah maɗaukin sarki ya ce biko sai ka zama ka sauka daga hanyar shi yasa malai ya ce duk wanda ka ga ya bar tafarki na kwarai to ba komai ya raba shi da wannan tafarki na kwarai ba sai bin son zuciya to ko in mutum ya ɓace daga hanyar Allah to Allah zai saka ya cikin ɗaya daga cikin waɗannan bala'o'i ko a saka shi a duka jama'a kuna gano wannan da kyau ko aya 26 cikin sotu sat walhawa mala ce kun ga son zuciya ya ghlibul aqal yana rinjayen hankalin mutum misali in mutum ya sha giya ko ya sha kwaya da sauran kayan maye ba suna rinjayen hankalin shi ba ya zo yana yin maganganu yana tambele ya yi marisa har ya ci mutunci mai mutunci ya raina wanda bai kamata ya raina ba haka na faruwa ko bai faruwa to sanda mutum ya fada cikin daban son zuciya ko to wannan son zuciya yana mamaye hankali ne kamar yadda giya tahmirul akala tana kauda hankali shine sai ga babban mutum ya ji ya duka gaban tinki yana ta sannu inna ana nan ko ba yi kaga mutum mai hankali ɗazu shi ke cewa a yi a bari amma yanzu kuma ya koma yara na bin suna mai ihu ya koma biyu su da gudu su bi shi ya zama abokin yara kun gano wannan da kyau ku me yasa saboda kwakwalwan an sha makance ta daga idirakin abin da ya kamata ta yi ba ta riskan abin da ya kamata ta riska kuna gano wannan da kyau ku ta tashi daga duniya na natsuwa da hankali ta shiga duniya na rudani saboda son zuciya ya lullube hankalin kun gane misalin da nake son ku fahimta ku duk wanda ya sa son zuciya beji bai gani bari buga muku misali a rayuwa misali mutum ne ya ga wata 'ya ya jarabtu da santa yanzu wannan san da yake mata yana da alaka da hawa abinda da zuciyar shi ke so haka ne to duk wani aibi da za a koma gefe ana nuna mai bai gani kun gano wannan haka ita ma duk wani aibin da za a ce wanci ki lura da kaza ba za ta gani ba hankalinta ba zai kai zuwa ga wannan abun ba me yasa li'anna hawaha san zuciyanta ya lullube me hankalinta ana zuwa aka yi abin take neman ya samu wannan son zuciyar ya gushe sai mai dawo hankali sai kuma ta koma cizon yatsa da dana sani haka wanda ya sha giya giyan na sakin shi ya fada kwata an jefe shi an lalibi aljihun shi lokacin da zai koma cikin hayyacin shi ya gano irin illan da ya makan shi da illan da aka yi mashi kuna fahimtar wannan to haka duk wanda ya sa son zuciya a cikin al'amarin addini to hankalin shi gushewa yake yi bai ji bai gani irin yadda mahaukaci yake hauka bai damu ba irin yadda mashayin giya mashayin kwaya yake furta kalmomi da yanayi bai damu ba haka duk wanda ya sa son zuciya cikin al'amarin addini haka za ga yana ɗabi'a irin na waɗancan kun gane misalin da mala yake kawo mana ko Allah ya sa mu dace na'udhu billahi min ittiba'il hawa mala ce muna roƙon Allah madaukin sarki ya tsare mu ya mana katangan karfe da bin son zuciya wani mawaƙi ya ce wa afatul aqalil hawa faman ala ala hawahu aqlahu faqada ala yace wa afatul aqal kun ga aibin hankali abin da ke aibata hankalin bawa ya samu kai cikin ruɗani alhawa son zuciya ne faman ala duk wanda ya samu ɗaukaka ala hawahu akan son zuciyan shi akalahu aka ce hankalin shi ya mamaye son zuciyan shi da ala wanda ya samu ɗaukaka ranka ya ɓaci dugun zuma ka ji kana sha'awan abu kana so sai hankali da tunani sai haye wannan ka kawo uzuri ke nazari kun gano wannan da kyau ku to dole sai saka samu ɗaukaka za a ce da hankali na da mutunci na da kaza amma daga sanda ka bar son zuciyanka ya mamaye hankalinka har ka furta kalmomi ko kai aikin da bai kamata ba to bari ka jina ka kai kuma baitin wa ba'dhum yaqul wasu daga cikin malamai suna cewa wa afatul aqalil hawa wa man ala hawahu aqlahu hawahu faqad hawa suke cewa afatul aqal aibi na hankali alhawa son zuciya ne wa man duk wanda ya bar son zuciyar shi ya sama da hankalin shi mun gano wannan da kyau ko hawahu aka waye gari son zuciya ne ke jagorantar hankalin da tunanin faƙada hawa to wanda ya riga ya gangara wuta zai kai shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya gangara cikin bala'i kullun za ga ƙasa yake yi madadin me sama ana fahimtar wannan to sai mala ya ce ai iza ala ka ala akalika duk sanda ka bar son zuciya yi rinjaye kan hankalinka faƙad hawaita ala ra'asika fi nari jahannama to ka sulmiya da ka cikin wutan jahannama wal iyazu billah qala subhanahu Allah maɗaukin sarki ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kar ka sake ka biye ma wanda ya gafalar da ni zuciyan shi daga ambatonmu wata ba a hawahu kana bin son zuciya hankalinka ya gafala sai a waye gari baka tunani na aikin da za ka yi ba ka nazari na lafazin da zai fito bakinka jama'a kuna fahimtar wannan duk wanda zuciyar shi ta mamaye hankalin shi ko to ɗauke shi ɗaya da wanda ya bugu da wanda ya bugu kana tana abin da zai faɗi ne ko kana tana aikin da zai yi wanda ya bugu ba ma sai je zina da uwar shi ba ya san me yake yi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko bai san mutunci ba bai san girma da arziki ba to haka mutumin da ya sa son zuciya to son zuciyar na mamaye hankalin shi ne to kai da baka sa son zuciya ba sai qur'ani ke jan kunninka da cewa wala tuti man aghfalna kalbahu. kar ka sake kai da'a ga wanda muka rabkanar da zuciyar shi hankalin shi ya rabkana an zikirina abin da muke ambato cikin qur'ani da hadisi cewa gashi abi shi ba wannan ke gaban shi ba wattaba hawahu domin son zuciyar shi yake bi wa kana amruhu furuta Allah ya ce al'amarin shi wargajewa zai ba inda za shi sau da ya zama ba Allah ne ke jagorantar shi ba yana da abun bauta wanda ba Allah ba ita ce hawa kuna gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu ayati 28 cikin sautul kahafi wannan ayan malam zai kawo mana ita za mu zo mu ji mai malaman tafsiri suka faɗi don gayin da hakikanin saƙon da ke cikin ayar allah shiryar don mala ya ce wa sababu nuzulil aya dalilin saukan wannan ita ayar indal mufassirin a wajen malaman tafsiri annar rasul alaihi salatu wassalam ja'ahu qaumun minal kuffar annabi ne aka samu wasu daga cikin kafirai sun zo wajen shi min abadatil authan kafirai waɗanda suke boton gumaka wa shurbatul khamr kuma ƙwararru gwanaye wanda suka goge suka saba da shan giya wa zunatu wasunsu kuma mabiya mata ne fasikai ne fajirai mazinata wa ahalid di'ara duk dai wani yanayi na rashin mutunci sun ƙware a kan shi walkibar sannan masu ɗankarin girman kai da jiji da kai da nuna isa labisin zahab wal harir sun sanyo tufafin zinare da alhare ne suna takama suna tafi suna takawa ɗaiɗai da nuna isa da nuna cewa su ne manya ƙalu ya muhammad suka suka ce ya muhammad in kunta turidu an ta daona in kana son ka kira mu zuwa ga addini mu bika fa akhrij ha'ula'il masakin wal abid waɗannan miskinan da waɗannan bayan ka fidda su wal fuqara da waɗannan talakawa min indik daga inda kake dan me za a zauna a ce za a yi mana karatu mu manya da waɗannan yaran waɗannan talakawan waɗannan bayan ai a ware mu manya daban su kuma me daban mun gano wannan na kyau ko bid'atun qadimatun hadisa mun gano wannan da kyau ku bid'atun qadimatun hadisa yanayin da ake ware wasu ai masu bayani daban yanayin da kuma ake hada jama'a gaba ɗaya waje ɗaya daban in mutum bai fahimci wannan ba ko sai ya ɗauko ɗabi'a da kalmomin kafirai yana amfani da su bai san abin da yake yi ba kuna fahimtar wannan su ba za su zauna majalisi ɗaya tare da waɗanda suka ɗaran masu ba kuma tsakani da Allah wa ce kafi shi wane ne ya sanar da kai cewa wane da kake cewa a ware ka da shi kai kafi shi ba san zuciyanka bane kawai ce kafi shi kuna fahimtar wannan da kyau ku da girman kai ba wani dalilin da ya sa kuma wannan ɗabi'a ne na kafirai shi annabi yana tara sabon shi duka ne su umar su abdullahi dan umar suwa suwa har ma a yi jarrabawa su umar duk basu su ci ba abdullahi ce shi fa ya san an san kun gano wannan da ke ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa fa inna min aliyatil qaum mu muna daga cikin maɗaukakan al'umma walan najlis ma'a ha'ula mu ba mu zauna tare da waɗannan ba suna raina mu fahamma alaihi salatu wassalam an yi khurijuhum sai annabi nufin ya ware waɗannan ya kore su ya gana da waɗannan wa kana minhum bilal cikin waɗannan talakawa akwai bila wa ibn mas'ud dan mas'ud ala ramman nan wa amsalihim wa adrabihim da su da ire-iren su hamma an yukhrijuhum min al majlis annabi ya nufin ya fidda su daga majalisin a yi masu nasu majalisin daban sai a ware waɗannan gijigijan a yi masu nasu daban fa'an zalallahu ƙauluhu sai Allah ya saukar da wasu saka ma’alladi ma'alladina ya da'una rabbahun bilgadati wal’ashi ashi ka haƙwara ka zauna da waɗannan da suke ambaton ubangiji safe da yammaci kun gano wannan da kyau ku kuma suna riduna wajaha suna ne don Allah wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta yaqulu ahad ulama mu'allaqan wanda ga cikin malamai ya faɗi mu'allikan yana ƙarin haske da cewa isbir ma'al masakin ka yi haƙuri ka zauna tare da waɗannan talakawa ijlis ma'al fuqara ka zauna tare da waɗannan faƙirai falkhairu ma'ahum alkhairi na tare da su ne wan nasaru ma'ahum cin nasara yana tare da su ne li'annahum sadiqun saboda su ne waɗanda suke da gaskiyan imani qabilul islam bila tila'in sun karɓi musulunci ba tare da wani yanga ko tirsashi ko kuma wai suna ganin ma sun ma addinin musuluncin gata bane kaza ko wasu manya wasu sun tsaya wai musulunci ya bi su kamar wane da wane ba za a girmama shi ba to yana da girman ne <laughs> Jam'a mun gano wadanda da kyau ku? shi ya kamata ya bi musulunci sai ya nemi girma a cikin musulunci a mutu ya koma gefe yana girman kai kuma shi ba kowa ba kuma sai musulunci sai ya biye shi wai yana lallashin shi sannu mai girma ku gano wannan da kyau ku to ai ga masu girman sun zo manyan gari sun ce ba zauna talakawa ba annabi ya nufin ya saurari su aka ce rabu da su <laughs> kun ci wannan da kyau ku waɗannan talakawan da suke da gaske to su ne naka ana fahimtar wannan wa ƙabilul islam bila rashawa kuma sun karɓi musulunci ba cin hancin da aka ba su kun gano wannan ba wani wanda aka ji aka lallasu ko aka yi mai wani barazana ko aka nemi ba da wani abu ba wani abu dan Allah kawai ya taho wa al islam bila ta'alif kuma ba wanda ya zo ya shiga musulunci an je an lallaso shi kun gano an gamsar da shi sannan ya zo in ya gudu a je a ƙara lallaso shi ba wanda aka yi ma haka shi ya kawo kan shi wahumul ladina sawfa taqumu alaihim da'awati gadan to irin waɗannan ko to su ne ake sa tsammanin da'awa za ta tsaye a hannunsu a gobe yau in ba ka su ne za su ci gaba jama'a mun gano wannan da kyau ku waɗannan da ake ganin ba kowa ba kuma su dan Allah suke ba da tunanin wani abu ba to su ne ake sa ran gobe da jiba da gata sanda ba ka kuma su za su ci gaba daga nan wannan abin ya faru da sabon maza ko bai faru ba waɗancan miyagun da suka ware gefe suna jiran musulunci ya bi su sun iya madini wani abu Zama ana gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu shi ne sai Allah ce wasbir nafsak saboda haka ka haƙurtar da ranka ma'alladina ya da'una bil bilgadatu wal ashi tare da waɗanda suke ambaton ubangiji safe da yamma yuriduna wajhahu wanda suna yin addini ne don Allah wala ta'adu ka anhum kar ka yadda idan ka ya ƙetare ya shallake su zuwa ga wasunsu turidu zinatal hayatid duniya dan kana sa ran wai wani alheri zai zo daga jikin waɗancan wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kar ka sake kai da'a ka biye ma wanda aka rabkanar da zuciyan shi game da mu wattaba'a hawahu ya zama zuciyan shi kawai yake bi wa kana amruhu furta ƙarshe al'amarin shi ɗaiɗe cewa zai kuna gano wannan da kyau tasgaro ne kawai faƙala alaihi salatu wassalam sai annabi sanda wannan aya ta sauka ya ce bal ajilisu ma'akum ku kwantar da hankalinku da ku zan zauna fajalasa ma'ahum alaihi salatu wassalam annabi ya zauna tare da su manya kuma suka yi gaba addinin ya tsaya <laughs> addinin Allah ku to jirgin ruwa annabi nuhu ne ko ba kowa a ciki sai ya kai gaba kun gano wannan da kyau ku ballantana ko bayan Allah gashi nan suna ta shiga ana ta lodi ana ta lodi ana ta lodi to amma shi kuma addini yana tafiya kakwai tunanin ba zai rika haduwa da igiyan teku ba za a yi tambal nan za a kada nan kun gano wannan da kyau ku to in ka ji an kada abin da za a yi sai kai marmaza ka rike bodi ka rike bodi shine ka kula da imaninka kun gano wannan da kyau ku ka ce kai imani da Allah sannan kai me sun mustaqim duk wata goguwa da za ta zo ta ja ka kai asarar imani ka rike bodi kun gano wannan da kyau ku ayi ayi a ja in wani ma ya fado kanka to ka ƙara rike shi shi ma ya rike bodi ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau to idan wannan igiyan ta tafi ko za kuma ci gaba tafiya to kuma kanku ce ba za ƙara samun matsala ba ana nan iska kuma zai taso in ya kada da ku shi ma sai a yi mai a riƙe budi kun gano wannan da kyau ko shine ul amanta billahi sumastaqim kun gano wannan da kyau ko ana nan ana nan ana tafe kuma za a zo a ci karo da me dutse a ƙasa gargada kenan kakakakaka shi ma sai an me sai an riƙe budi kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi da awa ba za ta ƙare ba tana fuskantar irin waɗannan matsalolin amma in baka rike bodi ba in ta kada za a same ka a can cikin ruwa wata ba a hawahu kenan wa na amruhu Allah ya shiryar da mu ina ganin karatun nan ya fito fili yayi to shine sai yake cewa wasaha annahu alaihi salatu wassalam ya tabbata manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi arada an yaksiba wudda kibari wisadati quraishin almutrafin ya so ya kafa kaunan shi a cikin zukatan manyan ƙurayshawa kun gane wannan wa kana bin ummi maktum yuridu an yas'aluhu mas'ala a lokacin sai abla dan mas'ud yana buƙatan ya tambaye shi kan wasu matsaloli wa kana musliman qad nawwara Allahu qalbahu musulmi ne da Allah ya haskaka zuciyan shi wa ma annahu a'amal basar tare da cewa shi makaho ne faƙada kana munawwirul basira amma Allah ya haskaka basiran shi wasammahu Allahu fil qur'ani a'ama kuma Allah cin alqur'ani ya kira shi da makaho walakin fi sotar ra'adi sai da cikin sotar ra'adi Allah ya ce afa qur'ani man Allah ya kira shi makaho ya ce mi abasa wa tawalla an ja'ahul yanzu wani bai shi daraja ba wa ma yudrika la'allahu yazakka aw fatan fa'ahu. az zikira sai ce mi amma man istagna fa anta lahu kaga waɗannan masu kuɗin hmm. da waɗanda suke da kama da su kun gano wannan da kyau ko ka sa akwai mai kuɗi akwai mai kama da to ba da gaske suke yi ba su wannan son zuciya mamaye hankalinsu ba sa ji ba sa gani summun bukumun umuyun fahim la yarji'un kuna gano wannan da kyau ku to shine sai yake cewa kuma gashi a Qur'ani Allah yana cewa afaman ya afaman ya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu dan Allah wanda yake da kyakkyawan masaniya akan abin da aka saukar maka shine gaskiya kaman huwa a'ama zai kama da makaho inna ma yatazakkaru ulul albab ba waɗanda suke gane Allah sai masu hankali masu tunani da hangen nesa ashe ba idan ne yake gani ba zuciyar ne yanzu wannan amal kalb ake nufi shi yasa na mange yake cewa in zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba <laughs> ban gano wannan da ke ku ko wani shehi ai lokacin bimbas shi da shugaban malamai na saudiya wa ya ja wannan aya afa man ya'lam anna ma unzila ilayhi min rabbikal haqq man huwa a'ama man kana fi hadhihi al'ama fa huwa fil akhirati a'ma adallu sabila mun gano wannan da kyau wai wanda ya zama makaho anan har a lahira ma makaho zai tashi sai aka ce ta ai kai baka sani ba ayan na fassara kanta ne ai dauko wannan ka fassara kuma kafin wannan in shi kike son ka zaga ai ga wani makahon cewa qur'ani a basa wata walla an ja'ahul to man kana fi hazi a amma fa fil akhirati kuma cewa akai man kana fi hazihi dunya ko fi hazihi fi hadal qur'an duk wanda ya makance mu wannan alqur'ani fa huwa fil akhirati a'ama jama'a mun gano wannan da kyau ko shi ma me ya ja shi irin wannan fasaran zuciya ta mamaye mai hankalin shi sai zama beji bai gani sun bukumin umyun fahim da zama akwai sauran misalan da wasu bayanai da fassarar wannan ayan hakikani to amma cin da na ce malam ya gege ta a cikin karatu to za mu ci birki kafin mu kai gare ta da izinin allah sai mu zo sai mu ci gaba da haskaka bayanai allah maɗaukin sarki ya tabbatar da diga-diganmu a kan abin da yake so kuma ya da shi ya sa mu nisanci son zuciya kar mana illa duniya da lahira Allah madaukin sarki ya sa mu dace babun malai ci ga wani babi fishtinabil ahawa babin da zai bayani a kan nisantan son zuciya malai ci akhbarana muhammad ibn kasirin an al-auza'i qala qala umar ibn abdul aziz idza ra'aita qauman yantajuna bi amrin duna ammatihim fahum ala ta'assisi dalala wannan magana ne da babban baki Umar dan Abdulaziz al-khalifatar Rashid Umar dan Abdulaziz ya zama khalifa hijira na da shekara 100 daidai shine wanda ya bada umarnin aka rubuta hadisai da asarai a littafi da ba a rubuta su ba sai da wani dan ware dan rubuta kaɗan wani dan ware rubuta kaɗan amma a zamanin shi ne aka yi aiki gagarumi na tattara waɗannan sunnonin kamar yadda suyuti ya faɗi cikin alfiya cewa wa awwalu jami'il hadisi wa sunan farkon wanda ya fara tattara hadisai da sunnoni aka rubuta su waje ɗaya ibnu shahabin ibn shahab ne zuhuri ne abun mamaki ina littafin ibn shahab ka <laughs> ce wacin da ka yi ka fara kai za ka gama ba a haka yi allah maɗaukin sarki ba haka yake yi ba a ina abdullahi ɗan zai ɗan abdun rabbihi me mukamin shi ba shi mafarkin kiran sallah ba ko ba shi ba ne amma da ya zo ya gama fadi annabi ya ce inna hala ru'uyal haq mafarkin gaskiya ne amma ku ya mu bilal kai eh, bilal je ka kira sallah shi da mafarki wani da aiki in yanzu ne ko to da bala'i ya tashi kun gano wannan da kyau ko a kama hanya aka tafi maka da shi annabi ya ji wasu samari sun ware suna kiran sallah suna shigantaka nan fa an ci iyayensa da yaƙi kowanne ya ji ya ɓuya a gadon batan shi iyayensu amma su kuma sun ji ana kiran sallah suna kwaikwayo da izgilanci shi sa an kaga yaro na shi, ganta ka ko rabu da shi me faru son zuciyar shi ya hammare ne akalin shi bai sa da yake yi ka rabu da shi bari hankalin shi da jikin shi ka bar shi na bebe tukuna ku gano wani da kyau ko zai shiga tete shi <laughs> an bar shi ne kuna fahimta annabi ya kira su ya sa su kira sallah ɗaya bayan ɗaya ƙarshe abu mahazura shi ya kira na ƙarshe annabi ya sha kan shi ya mai addu'a ce je kana naɗa ka ladanin masallacin ka'aba <laughs> abdullahi dan zai dan abdan rabbi yana ji kuma shi ya abin ga wanda ya musulunta yanzu yanzu an ƙara ba shi kun ga in mutum ya zama ƙwaƙwalwan shi San zuciya mamaye ta ku sai ta zargin annabi ma bai sani ba duk waɗannan abubuwan ba ma zai kawo tunanin shi a kansu ba kwata-kwata in kuma ya ji ga su jama'a sun gane ku to zai zo da wani abin da zai kawo da hankalin bayanin zai iya cin mutuncin addini ya ɓata karantarwar musulunci don manufan shi ta tabbata San zuciya ya mamaye hankalin shi kenan yin san zuciyan ya zama ilah shine abin bauta abin bi Allah ya tsare mana imaninmu to Ibn shahabin shi ya fara rubuta waɗannan hadisan sai ce amiran lahu umar umar ne ya umarce shi ya yi. umar ɗan Ablaziz. amma ka duwa gani wanda suka zo daga bayan bayan shi sun yi rubutu Allah ya wanzar da rubutun kuma shi ne ya fara to duk wanda ya rubuta hadisi ko ya shari'in hadisi ko ya wani abu sai an ɗiba mashi ko da shi ya fara man sanna sunnatan hasana gano wannan sunan shi ya dagu a harkan ko bai ba ba dai shi ya fara ba nan da alkhairu kamar yadda muka faɗa mutane suke mamaki cewa duk wanda ya sa hijabi a najeriya kowaye sai an ɗiba rama abubakar guma a ciki don shi ya fara wa'azi a sa hijabi kafin abubakar gumi gela ake sa a ƙasan nan mun gano wannan da kyau ko in dai za a ba mutum ladan hijabi wallahi sai an ba abubakar gumi shi yasa in zaki sa ma hijabi ki sa shi domin allah in ko baki to ki bari don kanki amadu sai an ɗauka mashan babanka mun gano wannan da kyau ku da hijabin muzahara da hijabin maulidi da hijabin islamiyya da hijabin salaf da hijabin kowa amadu sai an ɗauka mashan babanka haka ake son mutane zo da abin arziki mun gano wannan in ga mutum ya bar gemu yanzu a matsayin sunna to sai an ɗibi kamar sha abubakar gumi sau da da askewa ake shi ya zo yi wa'azi ake bari in ga ɗagaggen wando in ka ji katin alkur'ani da kyau da tajwidi to da raban shi a ciki wa'azi a masallaci tsakanin magariba da isha'i bayan asibahi ne ko menene duk wanda ya bin arziki sai an ɗibi kamar shi ya fara wa'azin ƙasa da ƙasa sai an ɗibi kamashin shi ko zikirin ƙasa aka yi to a tara jama'a ma a yi zikirin to abokar gumi yana da kaso a ciki sai dai ku daina ina fatan mun in dai akwai lada to <laughs> oh, a yi gyara ku in dai akwai lada <laughs> Allah Ahmadu sai an ɗauka mashan babanka mun gano wani dattijan arziki kenan yana kwanci a kabari ana mai aiki wasu kuma sai Allah maɗauki sarki ya sa su in yi laifi su su kwashe domin Allah bai barin mutum ba aiki wasu su kara mai lada wasu kuma su kwashe zunubin Allah ya tsare mana imaninmu to Umar dan Abdulaziz kenan shekara ɗaya yana khalifanci amma malamai suna cewa albarkan mulkin shi daidai yake da khalifancin shekara ɗari shekara ɗaya gel ya yi yasa muna muke cewa wai musulunci a bashi ɗanin najeriya nan mana a zo a yi musulunci a bisa fahimtar magabata wajen gudanar da ƙasan nan na rantse da allah sanda aka ce za a fasa to za a ga zuga daga bayansa daga ribas daga akwa ibom daga inugu daga cancan can mai za su ce walla ba su yadda ba sai an yi masu shari'an nan da musulunci za ga tsaban adalci sai na umar ne fa an sa ma'arna jiziya dattijo ba yahuda ya rata yoga tare zai je ice ya gan shi ce dattijo sai ina ba ka dai ya'ya ne da za su yi wannan aiki ya ce babu ce khalifa ne ya sa mana jiziya shi ne jan ɗan ƙirare in zo in siyar in je in biya kaga ga tsuba ga kafirci ga talauci sai na umar ya ce ma an safna ka in nashe babaka wadda yi ana ka shekha ce bai maka adalci ba mun cinye ƙuruciyanka kuma ka mutu ka tsufa mu wulaƙanta ka ya ce kuma gida ni ne khalifa an ɗauke maka harajin yace kai ne khalifa ce ashhadu allah ilaha illallah kaga duk wa'azin da ake a duniya ba shi ya sa shi musulunta ba me sa yi musulunta makarimul akhlaq kun gano wannan da kyau ku annabi ya yace bu'istu li utammima makarimul akhlaq dabi'a mai kyau ku na sa ka janyo makiyinka kusa da kai da umar ya bar san zuciyar shi ya mamaye hankalin shi zai wannan ya ce arnan banza sai ka je ka kawo ko kuma mu yanka ka ga wannan hankali ya gushi a <laughs> yi na fata mun gada wanda da kyau wannan hawa ne Ya wani ba musulunci ba da shegan taka kenan jawa kuna gano wannan da kyau ku allah maɗauki sarki shiryar don to umar ɗan ablaziz ya ce izara aita kauman kowa ya ji wannan magana magana zai da babban baki ce duk sanda kaga wasu mutane yanta juna suna warewa bi amrin duna amatihim su ware suna kitsa wani al'amari isu isu su yi komiti, su yi group kun gano wannan da kyau ko yadda ka san cultism mun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame su da sauran jama'a ko da an yi taron za su koma su tsibbace su wani ko da an yi karar akan wani abu za su tsuge su je su wani karar din fahim ala ta'asisi dalala waɗannan su ne suke kan daban ɓata. asalin tuke nan. kun gano wannan da kyau ku wannan da aka yi wainin baya ka kalli yanzu ka hasashi gaba ana gano wannan da kyau ku za ku shiga mitin da mutane amma sai sauko su yi mitin ɗin jakin beni mitin kafin mitin mitin bayan mitin ko kuma sanda aka zo za a yi amurin jami su zai tsuge ba za su ba nasu ra'ayin za su gina za su yi isu isu in ka fahimci wannan tuntuni ko sai ka kafa kafa tasisu dalala kenan su ne za su assasa za su kafa bata kun gano wannan da kyau ko su ne za su zama jagorori za su zama waɗanda za su gina abin da zai ɓatar da al'umma gaba ɗaya al'umma sai sun lalace ta dalilinsu mun gano wannan da kyau ku yanzu wannan kalman ku bari ma lege gama mana sharhi za mu zo kanta to a cikin isnadin malice na muhammad bin kasir Kuwa ibn abi ta a sanani qawluhu juna. ya ce bi nun alal musanna a wannan an gabatar da nunan ɗin a kan ta alfauƙiya ɗigo biyu na ta da ke sama minan najwa kalman asali daga annajawa ne ganawa tattaunawa mitin kun gano wannan da kyau ku asalin zai zama iza ra'aita yata na jaunani yata na jauna in ka gabatar da ta akan nunin amma nan sai aka ce yanta juna an gabatar da me nunin akan me ta'un to za ka zo ka juna fassara da malam zai mana in an gabatar da nunin akan ta'un din me ma'anan da yake fitowa sarari kuma me yasa suke haka mun gano wannan da kyau tun zamanin manzala akwai irin waɗannan mutanen fa su sun ware kansu duk wanda ba su ba sai da da shi ba za su ta yin abubuwa amma in naku ya zo kuma suna son su shiga kuma su sani kuma a yi da su amma nasu nasu ne a naku ma za su koma su yi mitin a kan shi to su ne asas na ɓata na al'umma da gurɓacewan addininsu a ko'ina ne kuwa ana gane wannan da kyau ku? Allah shi kyauta sai sa mutu ya zama ya yi nazari ko ya yi ilimi ko yana da tunani kaɗan ko kuma ya zama hawa ya mamaye ƙwaƙwalwan shi da waɗannan abubuwan ba zai san su ba in ka haƙura duk ɓacin rai duk damuwa ka bi nasi ko a gaba za ka yi dariya hankalinka zai nasu kuma za ka mutu baka da wani haufi allah shiryar da mu to sai malin sai yake cewa yi ƙalo intajal qaum wa tanajaw idza tasararu akan ce intajal qaum mutane sun yi intin naji sun ware sun tattauna wa jau suna ganawa idza tasararu duk lokacin da suka ware suna sirranta maganan da ba son kowa ya ji gano wannan da kyau kuna tare da mutane fa sun sai da za su zuke su yi abu iso isu in ka ga haka cikin tafiya ko to waɗannan sai sun gina wata ɓatan da al'umma sai sun rasa imani ko kuma sai sun rasa makoma ko sun rasa rayuwa ko sun rasa dukiya ko sun rasa mutunci gaba ɗaya sai sun yi ta'asisu dalal a cikin al'umma mahala ce wa fi hadisi jabir bin abdullah a cikin hadisin jabir dan abdullah fi ba ali bin abi talibin da ya zo yake bayani dangane da darajan ali dan abi talib radiyallahu anhu allah ya ƙara mai yarda inda tirmidhi a cikin ruwa al-imamu tirmidhi ya ce da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyan annabi ne ya kira sayyidi ali yawmu ta'if a ranar da aka yakin ta'if fantajahu imani yake sai tabbatar mana kalmar kun gano wannan ashe kalmar ta da asali kun gane jawo, kaga an gabatar da nunan akan ta'un din faƙalan nasu mutane sai sun karka tattauna isu isu suna ce da ɓalan na jawahun ma'abin ammihi sun dade suna ganawa da ɗan baffan shi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda su gama ganawan sai annabi ya ce manta jaituhu kalmar ta dawo manta jaituhu ban ware muna ganawa da shi ba a bisa raɓin kaina ko a raɓin kanshi walakin lahan ta jahu Allah ne ya umarce ni da in gana da shi saboda wasu matsaloli ya'ani amara ni an unajihi Allah ne ya umarce ni da in gana da shi kaga da abin da mutum zai tabbatar hatta lafazi na larabci su ake ka koma ya salaf suke amfani da shi kun gano ha arabiyan da mu muke ko da duk abin da zamu mu a cikin nan zamu rika ciro su fa duk akwai in ga an koma ana ta abubuwa shine sai nasi ya zo ka za fassara shi daidai ka zo ga hadisi zai zo ga aya za ta zo fassara mai yanci da mutane za su fahimci yadda addini yake ka kasa yi sau da dama ba fassara ne ka ɗauko daga salab ba kuma kana son ka fassara karatun salab kuma da shi ya zai yiwu zai yiwu ne kamar kai ne ka ce kana son ka yi fate me za ka nema ba tsaki ba sai ka nemi garin rogo ba zai kama ba da garin rogo da tsaki ba so si kama ba amma zai yi <laughs> ai ba zai yi ba da so da dama mutane suna son su karatun amma wai kuma sun je sun ɗauko abin da da ba shi an yi karatun salam ba sai ga an ɗauki Kur'an da hadisi wai an ba malamin larabci wai ya karanta su to ya karanta ya ce me <laughs> mun gano wannan da kyau ku bari da bi ba za ku ba shi ko ku haɗa shi da nahau da sarf ku kulle shi a ɗaki ku ce ta yi hadisi ƙur'ani fikihu tauhidi a nemo malamansa a basu to shi ne za ga komi yana tafiya yadda yake shi kuma wancan gaza ya kware a sa shi ina fatan mun gano wannan da kyau wanda kuma yake da tsiwa shi kuma sai a bari in 'yan kudu sun zage ku a ce ya rama muku Allah maɗauki sarki ya samu dace ƙala abu asim abu asim ya ce wa bi taƙadimin nuni alal musanna ƙara hamza wa warsh rahimahumullahu kaga kuma an koma qur'ani kun ji tsabar salafiyanci ko to ina malaman ruwayat qira'at gabatar da nonin da ta hamza da warsh Allah ya ji kansu kuma Allah ya ƙara masu yarda suka karanta faɗin Allah wa ya jauna bil ithmi wal udwani wa ma'asiyatir rasul kenan wannan ayan suwaya masu ruwayan a nan babu warsh ina yan warsh suka gama me a da to ba su ake nema ba kaji wani kaji wani mai ara kuma baya shi warsh ya yake karanta wajen ko da kuka gama koko ba masu yi ba a suwa sun gama sun gama yi sun gama to yake karanta kun ji ko kaga shi in ya zo kaga anan wayata na jauna amma warsh in ya zo sai ce me wayanta sai gabatar da nonon akan me shi hamza yake karanta kun gano wannan da ke ku yanzu kaga in ka zo ka ce wannan ba daidai ne sai a ce a cikin ruwayan hamza da warsh suna karanta shi wayanta kun gano wannan da kyau ko suna gabatar da nunin akan ta an gano wannan da kyau ko sannan sai ka ɗaure da wannan hadisi daga annabi wannan shine fassara salafiyan fassara ba mutum ya karanta hadisi ya ce to in kun fahimci kaza ko an fahimci kaza wannan mutazilanci ne mutazila suke karanta alkur'an da dai sai ce a ƙarƙashin wannan aya mun fahimci kaza ko a gane kaza ko an kaza mutazilanci ne in ka karanto aya ko hadisi sai ka ce annabi ga yanda ya fassara ga yanda sahabbai suka fahimta sai ka kawo mazarin inda ya kawo sai ka bar mutane su bauta ma Allah kawai amma ba a ƙarƙashin kaza to jama'a a gane kaza a fahimci wannan mu'tazilanci ne jama'a kuna gano wannan da kyau ko shi yasa in baka ji an koyar da kai aqida ba ko zaka sha mamaki wajen magana da kake duk wanda ya san aqida gigin maganan ka in yayi zai gane inda ka ka zai ce wannan khawarij ne ko wannan murji'i ne ko jabari ne ko qadari ne ko asha'iri ne ko jahami ne ko mu'tazili ne ko kuma kaza ne ko kullabi ne ko waye waye waye waye shi salafi ba haka yake yi ba yanzu da ya kawo wannan magana na umar dan abdulaziz kalma ne yake sai ya tabbatar sai je dauko maka hadisin annabi ya kawo mai ruwaya ya faɗa bai ma gamsu da maganar mai ruwaya ba jabir dan abdullahi sai da ya dauko annabi ya faɗa kuma ya ƙara maimaitawa ashe kalman tabbatatta ne annabi na amfani da ita bai haƙura ba sai da ya kawo maka ruwayan warsh da ruwayan wa hamza ya tabbatar ya ce gashi suna faɗi a cikin alkur'ani kuma ruwa ruwaya mutawatira yasa salafiyanci fa ko ba a rake kawai daga titi mutum ya ɗana ya kama yi ba mun shekara 20 da kaza muna koyan shi kuma har yau koya mana ake yi jawa mun gano wannan da kyau ku sau da dama in harkar salafiyanci ya birge mutane kawai sai mutane sai su me sai su ɗauka sai su ce ai to su bari su yi ai ba a yin shi a haka duk yanda jirgin sama ya burge ka kana son ka tashi kun gano wannan da kyau ku to sai ka je an koya maka in an fara koya maka baka iya ba to ko da za ka tashi to ka tsaya jihanka in ka tafi yola ko za ka faɗo kun gano wannan da kyau ku wallahi al'azim za ka faɗo tun da ba gama iyawa ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. za mu saurara a nan za mu tashi inda ya ce wa ƙala abu asim sai mu lalo bayanin a karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum